da yake bayyana irin rawar da ya taka wurin ragargazar mayakan Boko Haram. Babban hafsan hafsoshin sojojin Najeriya, Laftanar General Tukur Buratai, ya ce marigayi kanar ɗahir bako babban bango ne a gidan soja. Kamar yadda kakakin sojojin kanar Sagir Musa ke min ƙarin bayani. Shi hafsan hafsoshin soja na ƙasa wata lautana jihar Tukur Yusuf Buratai, shugaban sojin Najeriya ya faɗa da ƙarfi cewa mutum ne haziki mai mai da hankali mai kula da jarantaka a wajen aikinsa don haka ma har ya kai matsayin acting brigade commander wato matsayi ne wanda mafi yawa akan ba brigadier general amma shi saboda kwazonsa aka ba shi ya riko to kaga ya zama mutum jarumi mai beya mai kwazo mai son kasa ita ma gwamnati da al'ummar jihar yobe na zaman makoki domin kuwa kanar bako ya taka rawar gani wurin kare birnin Damaturu daga hare-haren 'yan Boko Haram lokacin da yake kwamanda a cikin birnin. Gwamnan jihar Maima Labuni ya bayyana kanar bako a matsayin jajirtaccen jarumin soja da ya sadaukar da rayuwarsa domin kare Najeriya da 'yan Najeriya. Hajiya Muna Jibrin ta min bayanin yadda kanar bako ya ceci rayuwarta a wani aron gama da sojan suka yi da mayakan boko haram a shekarun baya rasuwan wannan jarumin sojan ba karamin rashi aka yi ba musamman ga mu al'umman jihar yobe ranar 1 disamba 2014, ina kwance a asibitin Maryam Abacha da ke hanyar Gashuwa a garin Damaturu. Ina nakuda zan haifi wannan yaron nawa Abubakar. Boko Haram sun kama mummunan farmaki. Gaskiya ranar an yi yaƙi sosai a garin. Mutane kowa ya gudu daga asibitin. Ni ba na iya tafiya ba wanda ma zai taimaka mana. Colonel Bako su ne suka taimaka mana har Allah ya sa muka kai gida. Da Allah Ubangiji ya ji kanshi ya saka kabarin shi Allah ya saka mishi da duk irin abubuwan da ya yi mana. Abubakar? To sannu Ka san kalar Bako? A'a amma maman ta ban labarin shi. Shi ɗin wane ne? Golden soja ne. Me ta ce maka maman naka? Shi ne sa ba kashe mu ba. To me za ka ce a kansa? Allah ji kansa. Eh? Allah ji kansa. Brigadier General Abdul Khalifa Ibrahim shine babban kwamandan runduna ta bakwai na sojojin Najeriya da ke yaƙi da Boko Haram. Rasuwan Colonel Dahiru Bako babban rashi ne a gare mu. Bako jarumin soja ne mai tausayi kuma gashi mayaƙi na kwarai. Bako ya yi ƙoƙari ba kaɗan ba. Mu dai abin da za mu ce ne Allah ya ji kansa. To shin yanzu ko rasuwar kanar Bako ka iya kawo cikas ga yaƙi da 'yan Boko Haram ɗin? Tambayar kenan da na yi wa mai magana da yawun sojojin Najeriya kanar Sagir Musa. Ba zai shafa ba. Dole ne in wannan ya faru dole ya kara mana kaimi na cewa akwai sauran aiki a gabanmu domin mu ga cewa an durkushe sauran 'yan ta'addan nan da suka rage. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.